daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran abubuwan da za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dume su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sai shirin nan naku na ko kun san wanda ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru tsawon tarihi a kowace rana muna kuma ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare mu da farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labarun duniya da farko ga kanunsu limamin tehran ya ce trump ba zai taɓa cimma manufofin da ya bayyana ba akan iran ƙasar venezuela ta yi allah da kwace mata jigin sama da amurka ta yi kudaden najeriya na ajiyar waje sun ragu da dala biliyan 1.79 to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarun limamin tehran ya ce trump ba zai taɓa cimma manufofin da ya ayyana ba a kan iran wanda ya jagoranci sallar juma'a ta tehran a yau a nan birnin tehran hujjatul islam kazim Siddiqui ya bayyana cewa trump yana yin barazana da tsoratarwa da cewa zai rage karfin iran da take da shi a fagen fasahar nukiliya da kuma matsayin da take da shi a cikin wannan yanki na yammacin asiya sai dai kuma ya kamata ya fahimci cewa kamar yadda shugaban da ya gabace shi ya kuskuren lissafi to shi ma haka yake yi har ilawa limamin ya ce kamar yadda shugaban amurka da ya gabaci trump wato joe biden bai samu nasara akan iran ba shi ma haka ba zai ci mota manufa ba hujjatul islam ya kuma ƙara da cewa bai kamata a ce muna kallon cewa ta hanyar abubuwa na zahiri ne kaɗai za a iya warware matsalolin da ake fuskanta ba domin wannan shine koyarwar tauhidi a cikin alkur'ani mai girma limamin tehran ya kuma taɓo batutuwa na kyawawan halayen inda yake cewa bai kamata ɗan adam ya rika biyewa da kuma miƙa kai ga sha'awace-sha'awace na duniya ba maimakon haka mu mika kai da yin biyayya ga dokokin allah maɗaukakin sarki domin mu samu haskakawa akan hanyar da muke tafiya a kanta da yake magana akan kwanaki goma na cin nasarar juyin jihalin musulunci na iran wanda yake cika shekaru 46 a bana limamin na tehran ya ce abin da ya faru yana cike da darussa ga al'umma wanda ya kamata al'umma ta ɗauki darussa daga cikin har abada kuma ga gagarumin sauyin da ya faru a cikin al'umma iran ina daga cikin manufar da juyin ya cimmawa a ƙarƙashin jagorancin imam Khomeini da allah tabbata a gare shi hakanan kuma ya bayyana cewa siffa mafi girma take tattare da juyin juhalin halin musuluncin shine kacantuwarsa na musulunci kuma a lokaci ɗaya bisa tsari na jamhuriya. 'yar koren amurka a ƙasar labanan morgan otagos ta sha mayar da martani daga ɓangarori mabambanta ɓangarori mabambanta na ƙasar labanan suna mayar da martani ga 'yan saƙon amurka saboda tsoma baki da ta yi a kan yadda za a kafa gwamnatin ƙasar morgan otagos wacce ta gana da jami'an gwamnatin ƙasar ta labanan ta bayyana cewa bai kamata a kafa gwamnatin ƙasar ta wato ta da wakiltar ko kuma wakilcin ƙungiyar hezbollah ba ƙungiyar malaman addinin musulunci ta ƙasar labanan ta fitar da bayani da a ciki ta ce furucin na mataimakiyar manzan amurka a gabas ta tsakiya morgan otagos wace 'yar sahiyoniya ce tsoma baki ne a harkokin cikin gidan labanan wanda ya tsallake ƙa'idojin aiki na diflomasiya. ita ma gwamnatin ƙasar labanan ta fitar da bayani tana cewa abinda wata gwas ɗin ta furta ra'ayinta ne bai shafi gwamnatin labanan ba shi kuwa shugaban ƙungiyar 'yan majalisar dokokin labanan masu wakilta hezbollah muhammad ra'ad ya bayyana cewa furucin na 'yar saƙon amurka hikidi ne da kuma tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasa to kuna tare da radio hausa da ke kawo muku labarai kai tsaye daga nan birnin tehran ƙasar venezuela ta yi allah wadai da ƙwace mata jirgin sama da amurka ta yi ma'aikatar harkokin wajen ƙasar venezuela ta sanar da cewa abin da amurkan ta yi sata ce tsakar ranar allah da ta yi wa dukiyar al'umma venezuela tare da cewa za ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin sake dawo da jirgin saman nata sanarwar ta kuma zargi ministan harkokin wajen amurka marco rubio da cewa shi ne bayar da umarnin kwace jirgin na venezuela hakanan kuma ƙara da cewa ƙiyayyar da robio yake yi wa ƙasar venezuela ce ta sa shi kwace jirgin da hakan ya mayar da shi zama barawan jirage alhali a baya ba shi da wani aiki sai cusa ƙiyayya da gaba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar venezuela ta buƙaci ganin cewa an dawo mata da jirgin samanta da gaggawa amurka dai ta kwace jirgin saman ƙasar ta venezuela ne da ya sauka a ƙasar dominican bisa zargin yana da alaka da kamfanin man fetur na kasar ta venezuela tun a shekara ta 2019 ne dai donald trump ya rattaba hannu a kan dokar haramta mu'amala da kamfanin man fetur na kasar ta venezuela pdbsa wannan dai ba shine karan farko da amurka ta kwace dukiyar kasar venezuela ba domin a shekarar da ta gabata ta kwace wata matatar man fetur mallakin venezuela take cikin ƙasar ta amurka a tunisia an ɗaure rashid ganoshi shekaru ashirin a gidan kurkuku kotun manyan laifuka ta ƙasa ta tunisia ta ɗaure shugaban ƙungiyar annahada ta masu kishin musulunci rashid alganoshi zaman kurkuku har na tsawon shekaru ashirin hakanan kuma an ɗaure wata 'yar jarida da okasha wacce take rayuwa a wajen ƙasar ta tunisia zaman kurkuku na tsawon shekaru 22 wacce jaridar da ita ma ta sami daurin kurkukun ita ce wato shuza bilhaj wacce za ta yi zaman kurkuku na tsawon shekaru biyar shi kuwa tsohon minista lutfi zaitun an yanke masa hukuncin zaman kurkuku ne na shekaru talatin da biyar sai kuma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen gida muhammad ali al'aruri shekaru goma sha uku a gidan kaso yayin da tsohon shugaban gwamnatin kasar hisham almashishi zai zama kaso na tsawon shekaru talatin da biyar tun a watan disamba ne dai aka fara wannan wato shekara ta 2021 aka fara wannan shari'ar da ake kallo cewa bita da kulli ne na siyasa to a najeriya kuɗin ajiyar ƙasar na waje sun ragu da dala biliyan ɗaya da ɗigo saba'in da tara ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu sai a ga zama domin aji sauran shirye-shiryen da muka yi muku tanadi da suka hada da shirin nan na ko kun san bayan an ji sharhin bayan labaru sai duniyar mu a yau sannan shirin nan naku na murin masu sauraro da kuke aiko da sakonnin gashe-gashe da kuma tambayar suka shafi wato al'amuran yau da kullum ai sauraro lafiya wanda da haka muke ban kwana da ku. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan batun yadda kungiyar Hamas da kungiyar bada agaji ta Red Cross suka yi Allah wadai da irin munanan halin da suka ga fursunonin Falasinawa da aka sako daga gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta yi Allah wadai da yadda ta ga fursunonin Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta sako su kai tsaye daga asibitoci. Tana mai jaddada cewa wannan yanayi yana nuna ire-iren munanan azabtarwa da ake yi wa Falasinawa a gidajen yarin gwamnatin mamayar Isra'ila, kamar yadda ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta kuma bayyana takaici da ɓacin ranta kan yadda gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasinawa a lokacin da ake shirin sako su saboda an ɗaure hannayensu a wani yanayi na tsananta musu azaba a cikin wata sanarwa da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fitar ta ce tafiya da fursunonin falasinawa daga gidajen yarin yan mamaya zuwa asibitoci sakamakon azabtarwa da tabbatar da munin ire-iren cin zarafi da wahala da suke fuskanta a gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila kungiyar hamas ta jaddada cewa munanan jin zarafi da take hakokin fursunonin falasinawa laifukan yaƙi ne da ke buƙatar shiga tsakani na ƙasa da ƙasa domin daƙile su tare da hukunta waɗanda suke aikata laifukan Ƙungiyar ta kuma yi alkawarin cika alkawarin da ta ɗauka na 'yantar da fursunonin da ake tsare da su a gidajen yarin 'yan mamaya ta hanyar karya sarkar da aka ta su da shi domin komawa ga iyalansu da 'yan uwansu. a ta bangaren kungiyar ba da agaji ta red cross ta kasa da kasa ta nuna fushinta kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasinawa da ta sako jaridar ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila a cikin harshen turanci ta nakalto wata majiyar tsaro da bata bayyana sunanta ba tana cewa Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta bayyana fushinta kan yadda ma'aikatan gidan yarin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin Falasɗinawa yayin da ake shirin sako su daga gidan yarin Ketziot da ke hamadan nageb abin da ya fi fusata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa shine yadda ake ɗaura hannayen fursunonin falasinawa ta baya suna cikin mummunan yanayi da rashin nutsuwa ita kuwa jaridar a Haranot ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta saki fursunonin falasinawa 183 kwanakin da suka gabata ciki har da 142 da aka ɗauke su daga gidan yarin Hedziot zuwa zirin Gaza, sauran kuma an sako su daga gidan yarin Ofa zuwa gabar yammacin kogin Jordan. hakan ya biyo bayan sakin fursunoni uku na yahudawan sahuniya da kungiyar hamas ta sako su a kashi na hudu na matakin farko na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni hukumar falasɗinu a gaza ta bayyana cewa shaidun gani da ido sun tabbatar da alamun azabtarwa masu ban tsoro daga jikunan fursunonin da aka kama a gaza waɗanda suka fuskanci dangogin azaba a gidan yarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lauyan hukumar kula da fursunonin falasinawa da waɗanda aka 'yantar da su daga gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila khalid muhajna ya bayyana gaskiyar bayanai game da abin da fursunonin falasinawa ke fuskanta a cikin gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kuma ba da shaida na azabtarwa yunwa fyaɗe da kuma azabtarwa ta gama gari ga falasinawa muhajna ya faɗa a wani taron manema labarai da ya gudanar a birnin ramallah cewa ya ziyarci wasu fursunoni biyu daga zirin gaza a gidan yarin ofa da ke tsakiyar gabar yammacin kogin jordan wato ɗan jarida muhammad arab da fursuna tariq abid ya kara da cewa ɗaya daga cikin fursunonin falasinawa da ake tsare da shi da ke fama da rashin lafiya sun roƙi a kai shi asibiti domin kula da lafiyarsa amma aka ƙyale shi har ya yi shahada a gidan yarin kuma kafin nan yana daga cikin falasinawa da suka fuskanci munanan azabtarwa daga jami'an yahudawan sahiyoniya a farkon watan yuni ne dai kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara nazarin koke da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama biyar na haramtacce kasar isra'ila ka gabatar na neman a rufe gidan yari na sadi teman cikin gaggawa bayan rahotannin azabtarwa da kashe falasinawa da ake tsare da su daga zirin gaza a cikinsa a cewar lauya mahajina ya ba da cikakken bayani kan fursunoni daga gaza da aka yi wa fyaɗe a gidan yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake tsare da su an tuɓe masa riga yana cikin mummunan yanayi na birkicewar tunani ya kara da cewa akwai kuma wani wanda ake tsare da shi kuma an masa tsirara gaba ɗaya sannan kuma an sanya wutar lantarki a cikin al'auransa baya ga wasu hanyoyi da ake amfani da su wajen cin zarafin fursunoni da suke da wahalar faɗi wasu bayanai sun tabbatar da yadda ake yi wa fursunonin falasinawa na rashin kayayyakin kwanciya inda suke kwanciya a ƙasa kuma babu mayafi sannan an ɗaura hannayensu ta baya kuma karnuka suna yakushinsu a jikunansu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a bakwai ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha tara ga watan Fabrairun shekara ta 1978 wasu dubban sojoji daga cikin rundunar sojan ƙasar Iran suka mika kai ga yunkurin juyin juhalin musulunci a ƙasar A wannan rana dai miliyon al'ummar kasar Iran dangane da kiran da margayi imam Khomeini ya yi na nuna goyon baya ga rikon kwarya da aka kafa na gwamnatin junju halin musulunci sun gudanar da gagarumin gangami a garuruwa daban-daban na kasar ta iran tare da jaddada ci gaba da gwagwarmaya har zuwa faduwar gwamnatin sarki sha a bangare guda kuma ɗimbin magoya bayan juyin juhal musulunci daga rundunar sojojin sama sanye da kakin soji suka isa a gaban marigayi imam kumeni tare da bayyana goyon bayan su ga juyin juhal musulunci a ƙarƙashin jagorancinsa a yan wannan ganawa dai yayin da jawabin da ya yi a gaban sojojin ya bayyana cewa kun kasance masu biyayya ga azzalimi a baya amma daga yau kun shiga cikin sauran jama'ar ƙasa waɗanda alkur'ani mai girma yake lamarin lamarinsu kuma ina fatan taimakon Allah da kuma taimakon ku za mu iya kafa gwamnatin musulunci mai adalci a wannan ƙasa. A wannan rana da kuma wannan ganawa wadda aka yi mai cike da tarihi ta nuna yadda dakarun juyin juhali da masu goyon bayan juyin juhalin musuluncin da suke da yawa a cikin sojoji akan haka nema bayar da sojojin sama suka yi wa marigayi imam Khomeini ta fusata da kuma firgita gwamnatin sarki sha bayan nasarar juyin juhalin musulunci saboda muhimmancin ganawar da jami'an sojojin sama da kuma na ƙasa suka yi da marigayi Imam Khomeini a jajibiran nasarar juyin juhalin musulunci an sanya ranar goma sha tara ga watan Bahman na shekara ta hijira shamsiya a matsayin ranar sojojin sama ta ƙasa a jamhuriyar musulunci ta Iran. masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan fabrairun shekara ta 1999 sarki hussein na kasar jordan ya rasu sarki hussein da ya hau kan gadon sarautar kasar jordan ne yana dan shekaru 18 a duniya sannan kuma hakan ya faru ne bayan kisan kakansa da aka yi wato sarki abdullah na farko da kuma mutuwar babansa sarki talal bayan sarauta ta tsawon watanni wanda ya yi tun daga shekara ta 1953 sarki hussein ya shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa waɗanda suka tafka yaƙi da haramtaccen ƙasar isra'ila har su uku amma ya ƙi shiga yaƙi na hudu banda haka kuma ya kai ga amincewa da samuwar haramtaccen ƙasar isra'ila a matsayin ƙasa da nufin ganin cewa hakan ya kawo ƙarshen saɓani da ke tsakaninsu 'yan kwanaki kafin mutuwarsa a shekara ta tara. ya cire ɗan uwansa Hassan bin Talal a matsayin yarima mai jiran gado ya kuma ɗora ɗansa babba wato Abdullahi na biyu a matsayin magajinsa. Sarki Hussein ya mutu yana da shekara 64 a duniya bayan mulki da ya yi a ƙasar Jordan na tsawon shekaru 46. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau, wato bakwai ga watan Fabrairun shekara ta 1974, kasar Grenada ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turawa. A cikin shekara ta 1944, Turawan Spain suka gano tsibirin Grenada wanda yake Amurka ta tsakiya sannan kuma suka mamaye shi. amma daga bisani ingila da faransa da kuma spain sun yi rikici akan mallakar wannan tsibiri inda shekara ta 1674 faransa ta kwace tsibirin a shekara ta 1783 ingila ta kwace iko da wannan tsibiri daga hannun faransa inda ta ci gaba da yi wa al'ummomin yankin mulkin mallaka har zuwa tsawon shekaru kimanin 200 inda shekara ta 1977 kasar ta samu 'yancin kanta amma bayan haka maurice bishop ya yi juyin mulki na ruwan sanyi inda ya kafa tsarin gurguzu irin na kwaminisanci kamar yadda yake a ƙasar cuba amma bisa tsari na socialist amma wannan lamari ya bukanta wa amurka rai matuka wanda kuma hakan ya sa amurka ta mamaye ƙasar a cikin shekara ta 1982 inda kuma ta kashe morris bayan amurka ta fice daga ƙasar bayan ta kafa gwamnati mai mata biyayya sau da kafa. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan Fabrairun shekara ta 1475 aka haifi Thomas More shahararren masanin falsafa kuma mai bincike ɗin Ingila. da farko da ya karanci shari'a bayan ya shiga majalisa kuma ya samu mukami a wurin sarkin ingila lokacin thomas more ya shafe shekaru yana tunani akan al'amura na hikima waɗanda suke tattare a samuwar duniya da kuma ɗan adam da ma dukkanin halittu da kuma mutane waɗanda suke da daraja dalilan da ya sa suka kai ga samun irin matsayi wannan mai ɗaukaka saboda haka a cikin shekara ta 1518 ya rubuta sakamakon waɗannan nazarce-nazarce waɗanda ya yi a cikin wani littafi mai suna utopia more ya bayyana a cikin littafin Utopia cewa babu wata alama ta fifiko ga mawadata a kan matalauta sannan kuma babu wani dalili da masu mulki suke da shi na yin girman kai da zalunci ko nuna ƙiyayya ga talakawansu domin kuwa a mahangar thomas dukkanin mutane ɗaya ne ba tare da la'akari da abin da suke da shi na mulki ko dukiya ko kuma talauci ba akan haka sarkin ingila na lokacin ya sa an kama thomas aka ɗaure shi a gidan kaso sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa kuma da ƙarshe dai a ranar 6 ga watan yuli na shekara ta 1535 yana da shekaru 57 a duniya. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi duniya da kuma siyasarta ta da suka hada da wannan yanki ne macin Asiya. To a yau shirin namu zai magana ne akan mashigar wannan ta Panama wacce ake takaddama tsakanin wannan kasa mai dauke da sunan mashigar da kuma kasa Amurka inda Amurka ta bayyana cewa za ta kwace iko da ita. Za mu je inda aka kwana a wannan lokaci. A cikin shekaru masu tsawo, mutanen Panama sun yi gwagwarmaya domin kwatar haƙƙin shimfiɗa ikonsu a kan mashigar ruwa take ɗauke da sunan ƙasarsu. A ƙarshe kuwa sun sami nasara a gomiya ta saba'in a ƙarnin da ya shuɗe a ƙarƙashin shugabancin Omar Triscos, wanda shine rattaba hannu a kan yarjejeniya tare da shugaban ƙasar Amurka Jimmy Carter. da hakan ya kawo ƙarshen ikon amurka na kai tsaye a kan wannan mashigarwa ziyarar farko ta waje da ministan harkokin wajen amurka marco rubio ya kai zuwa wata ƙasa ita ce zuwa wannan ƙasa ta panama da ya je kuwa ya tattauna da mahukuntan wannan ƙasar ne akan yadda za a kawo ƙarshen abin da ya kira tasirin ƙasar china akan mashigar ruwan ta Panama. Ministan harkokin wajen na ƙasar Amurka ya shaida wa shugabannin ƙasar Panama musamman ma da shugabanta Molino cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump baya son ganin yanayin wannan mashigar ruwan ya ci gaba da zama yadda yake a yanzu da ƙasar china take da tasiri mai ƙarfi a kansa wannan ziyarar ta haifawa da amurka ɗa mai ido kuwa domin shugaban ƙasar ta panama cosios rawar molino wanda ya yaba ko kuma ya karbi bakuncin ministan harkokin wajen na amurka ya sanar da shi cewa kasar tasa ba za ta sake jaddada yarjejeniyar da ta yi da kasar china ba a kan batu mai alaka da mashigarwan lokaci na ƙarshe da aka kulla wannan yarjejeniya tsakanin panama da kuma kasar china shine a shekara ta 2017 Hakanan kuma shugaban ƙasar ta Panama ya yi wa Amurka alkawalin cewa daga ma yanzu har zuwa shekara ɗaya ko biyu masu zuwa za a kafa kwamitin haɗin gwiwa na tafiyar da wannan mashigar wato tsakanin ƙasarsa da China gabanin ƙare wacce yarjejeniya da wa'adinta da lokaci kaɗan. ya zamanta wannan kwamitin shine zai ci gaba da tafiyar da wannan mashigar har zuwa lokacin da wa'adin yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka ƙulla za ta zo ƙarshe. To muhimmancin wannan mashigar ga Amurka. Mashigar ruwa Panama tana da matuƙar muhimmanci a wurin Amurka. A dalilin haka ɗaukar wannan mataki da ta yi. wanda tun lokacin da Trump yake yakin neman zaɓe yake magana a kan cewa zai fitar da China daga cikinsa shine abin da ya ingiza shi a wannan lokacin da ya zama shugaban ƙasa ya aiwatar da wancan manufar. Fargabar Amurka ita ce yadda china take tasowa a matsayin ƙasa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki kuma take gogayya da ita amurka hakanan kuma yadda ƙasashen duniya da sun kai 60 suka kulle jejeniya ta manufofi masu zurfi da ƙasar china a ƙarƙashin shirin da china ta fito da shi na samun tasiri a cikin mashigar ruwa da kuma tashoshin jiragen ruwa hakanan yana a matsayin wani yunkuri ne daga china domin fitar da ƙasashe da dama na duniya daga ƙarƙashin danniya da tasirin ƙasashen turai da amurka ya na suna da 'yanci ta wannan fuska kuma amurkan za ta so ganin ƙasar ta panama ta yanke ma alakarta ta tattalin arziki da ƙasar china kacokau domin ita ta samu damar sake shimfiɗa ikonta a cikin wannan ƙasa kamar yadda ta yi a shekarun baya to ita dai mashigar ruwan panama ta haɗa tekunan atlantic ne da kuma pacific da hakan ya ba ta muhimmanci na musamman a tsakanin mashigar ruwan da ake da su a duniya za kuma iya cewa ta yi daidai da mashigar ruwa irin na jabal tsarik da swiss karan da babul mandab da kuma mashigar ruwa ta hormuz wani abu da ya baiwa wannan mashigar muhimmanci a wurin amurkawa shine abin da wani masanin amurka alfred mahan ya bayyana da cewa tun ma gabanin tsaga wannan mashigar amurka tana ɗaukar wannan yankin a matsayin wanda ya shafi tsaron ƙasarta musamman saboda yankin zai iya haɗa tsakanin ɓangaren gabashin amurka da kuma yammacinta ta fuskar ruwa kuma shimfiɗa iko da amurka ta yi a kan wannan mashigar ne ya ingiza ƙasar ta panama ta ɓalle daga ƙasar colombia wato yadda amurkan take son tun a wancan lokacin a tsaga wannan mashigarwa, shi ya sa ta ingiza panama ta ɓalle. daga nan sai aka ƙulla jejeniya da panama kan cewa idan har an haƙa mashigar to za ta kasance ƙarƙashin amurka na tsawon shekaru 99 gwagwarmayar mutanen panama akan wannan mashiga a tsawon shekaru masu yawa al'ummar ƙasar panama cikin gwagwarmaya domin tabbatar da cewa sun shimfiɗa ikonsu akan wannan mashiga da ƙarshe hakan ya faru a zamanin wato shugaba omar efrain herora wanda ya rattaba hannu takwaransa na amurka jimmy carter sai dai wannan bai wadata ba wajen wato kare ikon ƙasa panama a kan wannan mashigar domin kuwa shugaban ƙasa amurka ronald reagan yana hawa kan karga mulki a shekara ta 1981 sai ƙungiyar leƙen asirin amurka ta cia ta yi wa shugaban ƙasar ta panama mai ra'ayin wato gurguzu da juyin hali kisan gilla sun yi haka ne dai ta hanyar harbo jirgin saman da yake ɗauke da shi tare da wasu abokan aikinsa masu yawa bayan wannan kisan gilla da cia din ta yi wa shugaban ƙasar ta panama janar norega ya hau kan kargar mulki shi kuwa ɗan koren amurka ne a wancan lokacin amurkan ta sake shimfiɗa ikonta akan wannan mashigar ruwan ta panama ta kuma Faki da batun mayakan contra da take taimakawa domin ci gaba da yakar gwamnatin sandinista ta nicaragua ta girke sojoji a cikin wannan ƙasa ta fanama. duk dai saboda shimfiɗa ikonta a kan wannan mashigarwa. A shekara ta dubu ɗaya da da ɗari tamanin tara kuwa, lokacin da tsarin gurguzu a duniya ya samu koma bayan kuma tarayyar Soviet da take ita ce babban madogarar 'yan gurguzu ta rushe. Amurkan ta sake shata siyasa a cikin wannan yankin na Latin. Ta kuma sake ƙoƙarin mayar da ikon nata a kan wannan mashigar da sunan faɗa da fasa ƙorin muggan ƙwayoyi. amurkan ta zargi shugaban ƙasar ta panama noriga da cewa yana ɗaga masu fasa ƙauri na muggan ƙwayoyi ƙafa suna shigar da koken zuwa cikin amurka a dalilin haka amurkan ta shelanta yaƙi a kan wannan ƙasa ta shiga da sojojinta har cikin fadar shugaban ƙasar ta kamo shi sannan ta sa shi a cikin jirgin sama ta kai shi can ƙasarta ta yi masa shari'a sannan ta yanke masa hukuncin zama a gidan kurkukunta na amurka wani abu mai muhimmanci ga amurka shine shimfiɗa iko akan wannan mashigar ruwan ina nufin cewa ta samu iko akan dukkanin arewacin atlantika musamman bisa la'akari da kawancen da yake tsakanin Amurka da kuma ƙasashen turai da suke a wancan bangaren tun yakin duniya na ɗaya ake da wannan kawancen wannan ne ya sa wannan mashigar take da wani ƙarin muhimmanci ga amurka a bisa wannan dalili ne amurkan dai take son ganin ta shimfiɗa ikonta a kan dungun duniya da ake kira daskararren teku na kudu domin ta iya ƙalubarantar rasha hakanan kuma yadda ƙasashen turai ƙawayen na amurka suke da iko da mashigar ruwa ta jibal tsarik dalilin haka arewacin tekun atlantika baki ɗaya na amurka ne yanzu da amurkan ta samu galaba a kan panama to abu ne mai yiwa a nan gaba ta yi wa shugaban ƙasar Kanada da shugaban wato ƙasar Danma ko kuma a ce sarauniyar ƙasar irin haka domin samun inda za ta sanya ƙafafunta a daskararren tekun arewa. Faruwar hakan yana nufin cewa a cikin wannan ƙarni na 21 da ake ciki yankin daskararren teku zai zama wani fagen daga. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi muna da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin nan muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne nake muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku an jima da ake kokawa da matsalar cimaka da kayan masarufi a kasashe da dama wanda hukumomi ke cewa suna ɗaukan ƙwararren matakai domin daƙile hakan. Koya lamarin yake a yankunan ku To wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyan Tahiran mai muku magana Alkasun Baba Liman har daga jihar Agadas sajen jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka dangance da wannan maudu'i sai mu fata ubangiji Allah ya kawo mana saukin hauhawar farashi a gaskiya shugabanninmu suna iyaka kokarin su tunda sun rarrage ma ɗiyan kasuwa abubuwa da dama mai matsalar da aka samu daga ɗiyan kasuwa ne ya kamata su ma su tausaya ma talakawa saboda ga azumi nan na tsaye na albarkacin wannan wata ya kamata a ce su tausaya ma talakawa tunda gwamnati na iyaka kokarin shi mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci Radiyon Tehran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magaraki tare cikin jihar ta Magaram. Asan barka muna godiya ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu da ake ba mu damar tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da yake ci mana tuwo a kwarya. Yau asan barka faduwa ta zo daidai da sama. A gaskiyar lamari a gayawa dukkanin gwamnatin Senate yanda suke kokari fari da yaƙi da tsadar abinci da kayan masarufi tsakani da Allah tsakani da annabi mu dai a nan wajejen mu ba san saukin abin ba kullum a baki muke ji ana cewa sauki sauki yana kire ga gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar da ku 'yan jaridu a san barka a sa komiti wanda zai yawo cikin ƙasa a tambayi ra'ayoyin mutane ya harkokin suke ga al'umma gwamnati mun san yana daidai gwargwado to amma ba ta gurbe sauran 'yan kasuwa waɗanda ba su san Allah ba wallah har yanzu a cikin tsada muke babu wani sauki a nan jihar ta ta da magaram ko kuma cikin garin da nake na magare kitari a cikin nan jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya. Ko shakka babu wannan matsala ta hauhawar kayan masarufi ko karancinsa ko kuma matsaloli dai da suke damun al'umma talakawa na mu kamar irin Najeriya hakika wannan abun damuwa ne matuka kuma hukumomi da suke cewa suna ɗaukar mataki game da waɗannan matsaloli mu a ƙasar mu najeriya za mu iya cewa mataki ne na ci ko ci gaba ne na mai haƙa rijiya domin babu wani sauyi da muke gani kullum suna cewa suna ɗaukar mataki mataki mataki amma har yanzu ba mu ga wani abu a ƙasa ba hasali ma sai ƙara jefa mu cikin mawuyacin hali suke yi kamar yadda ya faru a baya-bayan nan inda suka ƙara kuɗin kiran waya da na data sannan kuma labari ya ishe mu kan cewar za su ƙara kuɗin lantarki to kaga wannan ina wani mataki da ake ɗauka in ban da ƙara jefa malam talaka cikin mawuyacin hali to mu dai al'ummar najeriya muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan mawuyacin hali da hukumomin ƙasar mu suke jefa mu daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode BOA Tehran Jamhuriyar Musulunci. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Radio Musulunci na da kuke namu dama nike to albarkacin bakinmu mu da wannan maudu'i da kuka haza eh, suna na Murtala Magini wanda nake nan dangwamin jihar Maradin jamhuriyar Nijar lalle wani matsala a kasashe da dama ta rashin abinci ta shahe mun hukumomin su suka cewa suna ɗaukar mataki akan wannan abin amma har yanzu ba su shawo kan wannan matsala ba eh, saboda sun bar ainihin bakin zaren tunda ba ba noma muhimmanci ba su ma kasuwancin suna ba shi muhimmanci ba tunda ya shahi siman Peter dama shi ne ummal a duka wannan sanadiyar tsadar rayuwa to kuma shi inda aka bashi muhimmancin inda ba bashi mahimmancin ba da sauwaka ma talakawa da game da shan man fetur domin da kai kayan su kayan noma kayan jigilarsa zuwa aikin zuwa aikin noma shine duk ba bashi mahimmanci ba shine in sa wannan sa na shadar rayuwa na kasashen mu masu dama wanda ya shaye su kowa da kowa na kasashen assalamu alaikum taharar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin da hakika wanga maudu'i da kuka dora mana muna maraba da shi lalle kan mu shugabanni yanda suke ta za su kawo ƙarshen eh, fama da rashin abinci a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya to gaskiya yanzu abubuwan ne sun kasu sun rabu yanzu yanzu kaga da ba a dogara da man fetur ba sai dai noma aka aka dogara da shi zuwa noman abdiga gero dawa zuwa su wake da abubuwa dai daban-daban a da to yanzu noman ma yanzu ba a yi shi irin na da ko da ana yi kuma yanzu kaga yayin ta'addancin nan an hana noma to amma abin da ya kamata hukumomi su yi to ya kamata su yi wa odar kayan abinci kowane kasashe domin yan kasuwa kaga dama su suke asasa abu ya yi tsada ko da ya rage wani ba su ragewa sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ka ba mu yadda za mu yi ka ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci in dai da zaman lafiya abinci komi zai samu insha Allah na gode tayar mure musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai mamba ta masu kira da saurari na rediyo ne na ƙasa da ƙasa. Bisa matakin da hukumomin mu suke ɗauka gaskiya haka nan ya yi kyau. Dambu ne in ya yi yawa ba shi jin mai. 'Yan kasuwa duka babu wanda ya zo daidai da wani wasu suna jin tausayi wasu ba su jin tausayi wasu an rage musu ba su ragewa. sannan suke ƙara amma wasu duka da an rage musu shikenan kuma ba su ƙara ƙara shi suna saida wadda an kace su saida assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi komin irin takwarraka niki mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare riha jihar maradi talle wannan mauri ya san barka aminci allah shi kai maka yayi haka an su yan kasa ko a lokaci ana bincikar su aje yanayin da suke ciki to lallai mu dai nan cikin jamhuriyar nijar muna yamma dalla ko muna godiya tun daga da dai mu munan yankin da muke ta hatsi har ta kai ɗari saba'in har da biyar ma yanzu yau da kwana goma sha hudu an ban kaɗo masara abinci ga nan ya samu hata ya rage dala goma sha biyar ya koma ɗari sittin sittin kenan ko ana haka mu muna ganin ci gaba za a samu kuma wannan tsadar rayuwa da kuke gani jama'a abin sai dai addu'a mutane sun yi akwai lissafi gada da shekara ashirin abin da ya kasa zuwa talatin yan akwai mutum goma ga gida yanzu mutanen nan goma sun kai a arba'in kenan dole a yi cadar rawa kuma wurin da ake noma ba ƙara shi aka yi ba kullum shi ne ake noma har yau sai ma a ce a yadda noma haci a koma noman gujiya da wake shi ana kula da gujiya da wake to wannan cadar rayuwa jama'a sai dai addu'a Allah da ya kawo mana sauki in gwamnati shi na yi alhamdulillah tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta idan muke zuwa muku inda a yau muke jin ta bakin ku game da matsalar cimaka da kuma kayan masarufi malami na gaba sai ka sha mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jahoriyar musulunci da ke Iran. Farko suna na Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. Alhamdulillah wannan mataki da hukumomi suke ɗauka don abin da ya shahi matsalolin tsadar abinci ko tsadar kayan masarufi. To mu dai nan alhamdulillah fi sabilillah mahukuntanmu na nan dai inda nake gani wallahi suna iyaka kokarin su kuma su ma yan kasuwa ya fadi alhamdu suna iyaka kokarin su to kun san duk an abu ya zo dan budin yayi yawa ba ya jin mai ko ba gaskiya ba wani in aka dora aka ce a sai kaza wani kuma sai ya sai ya kiya wani kuma dole shi dole ki sai ki sai ya ribai amma abin da muke jawo hankalin su dai duka a tausaya bayan da za a ci za ka kasuwa ba dan ka ci riba ba amma ciki so ake ka tausaya hasali ma da yake azumin ramadan yana tahowa kenan wanda ya tausaya Allah zai tausaya mashi wanda yake tausaya kuma Allah ba ya tausaya mashi man la yarhamun nas la yarhamuhullah wanda bai tausaya mutane Allah tabaraka wa ta'ala shi ma bai tausaya mashi na gode ne magana malam kabiru da ke nan maradi don gudu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum Sauti Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijiyar Buko da ƙari kakaki na masu kira da shurare reshen Nyamai. Eh, lalle wanga maudi ya tunkari ko'ina eh, mu ra'ayinmu na farko tsadar rayuwa ba ta karewa sai dai ta ragu kuma ana so ta kare a da mai ya ta yi ƙasa a rage kuɗin mai a rage kuɗin mai komi yana ta yi daidai wannan kadai ya kamata gwamnatocin ƙasashen mu su rage kuɗin mai a ya so kuma su an rage kuɗin mai komi yana ta yi tun noman rani tun kowane noma rage mai dai yana ta karu komi kai dan kasuwa ba ɗan kasuwa 'yan kasuwa ba ake gallaza mu haka a ce 'yan kasuwa sun ƙi ragewa sun ƙi ragewa a'a gwamnati ya rage mana kuɗin mai ya rage kuɗin mai a ya so ya gani tsadar rayuwa ba ta karewa gaba dai gaba dai Allah ya ba mu kwanciya hankali cikin kasoshin mu da duk kasar musulmai sunana Muhammadu dan bari bari shugaban na fada zan ya mai Niger Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ke birnin Tehran muna muka godiya da fata da kai sunana Ibrahim ne wankin hula a garin mai godiya kin da jihar Niger hakikanin gaskiya game da matakai da ainihin hukumomi suke ɗauka gaba da bangaren cimaka na abinci a ƙasa ta najeriya to mu dai za mu ce babu wani abu da za mu ce mun gani a ƙasa wanda za a ce ainihin hukuma ko gwamnati take ɗauka wanda yake mu za mu samu sauƙi ɗari bisa ɗari babu shi gaskiya sai dai taimakon Allah da ƙoƙarin da mu talakawa muke yi na mu to shi kaɗai ne wanda muke taimakawa juna mu ko muke cin gajiyar shi muke moriya muke juna muke ruwa mu asiri amma ɓangaren gwamnati babu wani abu wanda za mu ce ai gashi a zahiri wanda za a ce hukuma ai ta mana shi wanda zai za mu ci ai mun ji daɗin gwamnatin ƙasar mu ko mu ce mun ji daɗin dukiyar ƙasar mu gaskiya babu shi a zahiri sai da ubangiji Allah ya kawo mana sauyi wasu alkhairi Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a cikin jihar Niger. sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana samun suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar na san barka ina maka fata da hiri duka abokan aikinka sannan da kokari da wannan aza eh, tambaya da kai yaya wajen mu yake to alhamdulillah ni a nan abinda za ni ce ma duka shugabanninmu na afirka in suna ikirarin suna jagorancin al'umma da musulunci to lokaci ne wanda ya kamata a ce dukkan harajin da ke akwai na abin da za a ci da abin za a sha a sauƙaƙe ma 'yan kasuwa kwata-kwata tunda galibi 'yan kasuwan nan su ne ke rike da al'umma su ne ke kokarin su dare da rana sa da mace su ba da abinci su ba da kuɗi su ba da wasu damaki wanda al'umma ke amfani da su amma an samu su kangi kuma inda su samu kayan su kawo ita gwamnati ta kawo kayayyaki da kanta sannan kuma wanda za su hanyar suke su bi su samu ka are kenan gwamnati ta yi tsoron Allah mutuwa guda ɗaya ce ba wanda ke iya kauce makadarar ta mutu an ta kama shi kun babu wanda ke watan ya jagoranci al'umma ya ta gaban Allah ya gaza ba da amsa kenan muna ba da shawara a yankunan eh, ƙasa ta Nijar don Allah don girman Allah magabatanmu na ƙasa ta Nijar musamman su su daga kowa ga 'yan kasuwa haraji kamar da ake yi baya a jaye haraji ga 'yan kasuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar Iran. To da farko suna na Sani Jawo Alaska Tsatsun Burma cikin jihar da eh muna godiya da wanga maudu'i da aka bamu mu tattauna duba da cewar matsalar cimaka da kayan masarufi a kasashenmu to gaskiya mu anan sai mu shinjina abdurrahman chani mai ceton al'umma a bisa kokari da yake yi na duba da cewar talaka ya ji daɗi kuma gaskiya muna godiya kuma ni bayan nan zan yi kira ga nan gari na tsantsangurum zuwa ga magabatanmu ya kamata a ce abubuwan da ake yi cikin ake sai da mana ta sauka ringa sai da kayayyakin masarufi ya kamata a ce a cikin wanga azumi watan rama da ke tun karawa ya kamata a ce an samu kayan masarufi a cikin rahusa an saidawa jama'a domin su ji daɗin yin ibadunsu ba sai a ce sai cikin damana ba tunda duba da cewar akwai masu bukata allah sa wanga kira da na yaji zuwa ga magabatanmu na nan cikin komin ɗin tsatsun burin sani da da suka tsatsun sun a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran malam barkan na maka na Hassan barka na yi maka fatan alkhairi da dukkanin yan uwa masu saurare ne magana Suleiman Abdullahi daga nan garin Fambewa dangane da wannan maudu'i da aka tsora tsadar amfani ko matakan da hukuma suke ɗauka dangane da tsadar amfani da kayan masarufi mu a nan dai za mu ce to alhamdulillah alhamdulillah da da sauki albarkacin kaka da ta zo kuma bana sai muke ganin wani irin sauyi amma daga Allah subhanahu wa ta'ala domin masara an sayi buhun dubu hamsin da uku da hudu da biyar wata ma har ta wuce haka kamar wanda ake ce garan gajiya wato yar gida kenan ta waje kuma an sayi ta sittin har zuwa da biyar forum kenan to amma ya zuwa yanzu alhamdulillah tana sauka ita masara amma bangaren kayan masarufi sai a hankali mai magana suleiman abdullahi daga nan garin fambego a jihar kaduna tarayyar najeriya na gode jamhuriyar musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa rediyo jamhuriyar musulunci ta hiran ina muku fatan alkhairi da sabon gaisuwa zuwa gare ku da ma'aikatan sashen hausa da masu sauraro ga baki ɗaya na faɗin duniya ina muku fata alkhairi sunana umar abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya magana tsadar rayuwa to kowa dai garin su ya sani muje a kasar mu Najeriya tun da hawa farashi ya faru har yau bai sauka babba ba abin da ya sauka sai dai abin da ya ci gaba kamar da wani ya bada shawara magana man fetur din yana da kyau a jaraba sauke muna farashin shi da Allah mu gani ko Allah sa zai sa abubuwa su sauto daga inda suke gaskiya tsadar rayuwa ta kai matuƙa yadda ma ba a tunani malam hassan barka muna maka fata alƙali, ka da sauran ma'aikatan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta ina maka fata alkhairi bisalan radiyon musulunci kuna magana da halilu musa daga maradi an dan tsoho a jamhuriyar ne dangane da wannan modi, wannan tsadar kayan masarufi gaskiya akwai shi amma ana iya bakin kokarin shugabanni suna iya bakin kokarin shi in ka dubi dangane da gero da masara da wake da shinkafa da man girki waɗannan abubuwan gaskiya suna hauhawa amma dai suna iya baki kokarin su ba abin da za mu yi ce musu sare musu addu'a daman shi kullum dan afirka ko kuma baki to wallahi abin da yake buri a rayuwar shi yake karfin abinci da sutura su ne kawai in dai shugabanni suka kashe ne wannan matsala wallahi zai daga ci gaba da mulkin su bai ma damu ba sunana na sire malam sula malam falal daga jihar da mugaram da ke jamhuriyar nijar amma a yanzu kai tsaye ina nan babban birnin yamai yo ai abin da ya shafi bangaren cimaka mu 'yan nijar ban mu da matsalar cimaka kwanciyar hankali alhamdulillahi cimaka alhamdulillahi mu wannan duka bangaren cimaka a ce ko kayan masarufi in dai babu kwanciyar hankali ai wannan su ne za a iya cewa ko da cimakar ma ba za su ci ba to mu nijar muna da kwancin hankali dan zancan cimaka a ma bar batun wannan a mu alhamdulillahi wallahi ko da babu cimaka mu nijar ga ta lahiya lau daram suna wani mawaki ma da ya komi daram yanzu Nijar a lahiya kalau ne yi wannan ai dan a ce mana to yanzu idan muka fito muka ce a muna da matsalar maka eh makiyanmu suna nan za su a Nijar in mahallo tana nan dai insha Allah suna sa tsammani kenan makiyan Nijar suna sa tsammani ke da za su samu galaba ga mu in mun hoto mun ce muna da matsalar kayan masaruhi ko kuma kayan cimaka a mu wannan Nijar lahiya kalau ne alhamdulillah a yankin mu dai nan yankin mu da muke ciki mu bangaren kayan masarufi kayan bangaren abinci lahiya kalau mun ma Allah godiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Isu Makeri ma da magaran a Jamhuriyar Nijar kamar yadda kuka dora na Maru in gude gaskiya bangaren asalin mu na Nijar musamman ma jihar ta ta da muna fama da matsala irin ta kayayyakin masarufi da tsadar su kuma hukumomi suna cewa suna iya bakin a kan zama da 'yan kasuwa domin abin ya sassauta amma kullum abin sai ma dada ƙara ƙaruwa ke ya kamata hukumomi su tashi tsaya dangance da wannan wata mai zawa na ramadan domin an ga an sassauta abin ko talaka zai yi sauƙi abun da fatan kiran ya kai inda aka dace na gode ku tashi la magana isu makeri maɗatai da magarma a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilastan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agars da na kasance da kuke cewa, Bisalam a huta lafiya.